wani sirri wanda mata za su yi amfani da shi domin da mun sa channel din mu gyara mata kuma sai muka ga maza da yawa suna complain su ma ba a kawo sirrika wanda za su amfana to shine muke kawo mukan sa wani lokacin mukan kawo abubuwan da maza ma za su yi amfani da shi wanda kuma mata ma za su iya haɗa musu to a wannan bidiyon dai za mu yi magana akan abin da mata za su yi amfani da shi musamman mace mai fama da matsalolin karancin ni'ima da kuma rashin sha'awa amma dai abu na farko abin da ake duba kafin wannan shi ne matsalolin sanyi ya zama na an magance su inda kin san kina tattare da matsala ta sanyi to ki kokari ki nemi magani ga magunguna nan birjik da za a yi amfani da su domin rage cutar sanyi a jiki ko kuma magance matsalar sanyi tafarnuwa kaɗai ana iya amfani da ita domin magance sanyi zaki iya samun tafarnuwa da daddare kafin ki kwanta ki samu ko da sala ce haka sai ki yanyanka ta ƙanana sai kutsi in kika yanyanka ta ki samu ruwa lokacin da ki kwanta ki zuba tafarnuwan nan a baki sai ki zuba ruwa ki haɗiye to sai ki bita da ruwa in za ki kwanta ki wannan ko kwana uku za ki ga yanda za ki na fidda datti a jikin ki ki ga yanda za ki na yawan fitsari kina fitsarar da duk wani dattin da yake maranki kun ga wannan magani ne na sanyi to amma ba maganin sanyi muka zo bada ba wannan na bada ne saboda zan bada maganin ƙara ni'ima na mace wanda in kika yi amfani da wannan zai za ki samu waraka a matsalolin rashin ni'ima ko rashin sha'awa cikin sauki ba tare da kin sha wato wahala ba amma kafin mu je gundarin bidiyon muna roƙo da wannan shine zuwa kuma farko wannan tasha din da ku danna mana alamar subscribe da shine a ƙasar jirgin kuɗi sannan kuma ku danna mana alamar kuma sanarwa domin samun samu shirye-shiryen shi da zarar mun samu lokaci to mu je gundarin bidiyon kai tsaye alaikum warahmatullahi wannan da kuke gani haɗi ne da muka yi shi saboda yara wanda suke karatu musamman wanda suna so suna haddace karatu da wuri ko kuma masu yawan mantuwa ko kuma irin ba sa iya gane abu ko kuma da an yi abu zuwa an jima za ka ga sun manta ko kuma yara wanda za su fara karatu ana so su dinga fahimtar karatu su dinga haddace karatu su dinga saurin gane karatu to insha Allah wannan in dai matsala ne ko yawan mantuwa ko mutum ya kasa bacci duk abin da ya shafi kwakwalwa wannan kamar brain cleaner ne yana wanke kwakwalwa sosai mutum zai iya nema ya amfani da shi ko kuma ya mana magana domin ya samu nashi kuma yana da matukar tasiri insha Allah kamar yadda muke magana akan wanda suke fama da mata da suke fama da karancin ni'ima abubuwan da za a nema ba wasu abubuwa ne baki ba dama mukan kawo abubuwa ne wanda an san su wasu abubuwan ana tare da su amma ba a san yadda za a yi amfani da su ba wasu abubuwan kuma ana tare da su amma ba a san wasu fa'idojin da suke da su na musamman ba kamar yadda a wannan bidiyon za mu kawo magana akan habbatus sauda habbatus sauda wanda ake ce mata black seed ko kuma black cumin seed ko kuma habbatul baraka ko kuma black caraway duka wannan sunayen habbatus sauda ne wani ya santa a fa'idoji wani shi a inda ya san habbatus sauda kamar mace wata ita kawai a inda ta san habbatus sauda hayaki take da ita a ɗaki da in magarba ta za ta hayakin habbatus sauda a ɗakin ta duk wasu ƙwari da sauro ne da kyankyaso da ko wani duk wani abu wanda zai iya cutarwa ko da ba ma mutum ba har aljan ko kuma ce ba ma kwaro ba har aljan in dai aka yi hayakin habbatu sauda a wannan dakin ko kuma a wannan gidan to Allah da Allah yana kare wannan gidan daga duk irin waɗannan abubuwa da kun ga wani a haka ya santa to kuma gashi yanzu zamu kawo fa'idanta a matsalolin ƙara ni'ima ga mace yanda ake shi ne ana samun dibino kamar guda uku dibino da muka sani noman dibino muka aka samu dibino kamar guda uku kowanne dibino za a ɓare shi a buɗe shi sai a cire ƙwallon to kika samu dibino kika bare shi ka buɗe shi ka cire ƙwallon kamar guda uku sai ki ɗauki dibino guda ɗaya <clears throat> sai ki inda kika bare dinnan sai ki ɗan zuba 'ya'yan habbati sauda a ciki sai ki rufe sai ki samu wani ma ki bare shi ki cire dibino ki cire ƙwallon sai ki zuba 'ya'yan habbati sauda sai ki samu ɗayan ma shi ma ki masa ka kin ga kina da dibino guda uku kenan to wannan wannan dibinan shine ake ci bayan sallar la'asar kullun zaki ci uku bayan sallar la'asar misali lokacin da kika san ki yau zai dawo ɗakin ki to za ki iya yin wani ki ci da safe ki ci da daddare kuma ya zama kina yi kullum har har zuwa lokacin da zai karar ɗakin ki to Allah da inda kina yin wannan haɗin za ki gace da kanki ma za ki wasu magana akan su dage suna yin wannan haɗin wanda kuma Allah da inda suka yi amfani da shi za a samu waraka cikin sauki ba tare da sha wata wahala ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mutum gyara mata domin samun sabbin shirye-shiryen mu da wani kuma lokaci kada ku manta idan har wannan bidiyo ya burge ku muna roƙo da ku danna mana alamar like mun gode mu bidiyo na gaba